لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد آه، جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدسادوا أولنا يمتين wannan دهدو na 24 الثاني hijira ta 1444 wadda ta daidai da ranar 19 ga watan 11 shekara ta 2022 ta miladiya a zami darasi na shida a cikin tafsirin surat yusuf wanda muke yi a wannan masallaci na alfurqan a wannan gari namu na kano allah ya tsare ya kara wannan gari tsari da kariya da albarka a da sauran zaruruwan musulmi baki daya za mu tashi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 حتى allah نعم الله جل وعلا يقول ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين sannan ra'ayi ya bayyana a gare su a bayan sun ga ayoyi suka ra'ayi ya bayyana a gare su su sanya shi a cikin kurkuku sai suka rantse la yasjununnahu hatta wallahi lallai za su za su tsare shi a kurkuku za su daure shi hatta hin har zuwa wani lokaci wato ba ayoyi wato ra'ayi ya bayyana a gare su albada shine az-zuhur ra'ayi ya bayyana a gare su ya tabbata cewa wato abin da ya kamata su kenan su waɗannan wanda ra'ayi ya bayyana a gare su ana nufin shi al-aziz mijin ita wannan mata shi wannan minista na fadar fir'auna da kuma mataimakansa da 'yan majalisarsa masu bashi shawara wato sai ra'ayi ya bayyana a gare shi suka ce lallai suka rantse za su tsare shi a kurkuku har zuwa wani lokaci bayan sun ga ayoyi menene ayoyin da suka gani Allah ya yi tambihi akan cewa sun ga ayoyi wato sun san abin da suke yi ba daidai ba ne za su tsare shi akan cewar shi abin tuhuma ne shi ne ake tuhuma da ya yi ƙoƙarin wato ya yi mummunan aiki tare da iyalin al'aziz ba ita ce ta neme shi ba wato za su lassaka za su dangana za su liƙa tuhumar gare shi ga annabi yusuf bayan sun ga ayoyi menene ayoyin da suka gani sun ga taguwarsa yadda ta yagi kuma sun ga shaidar mai shaida musamman a bisa kaulin da ake cewa wanda ya wannan shaidar yaro ne wanda bai taba yaro ne karami wanda ba a san ya jinjiri yana magana ba to kaga wannan aya ce da kuma abin da ya faru da wayannan matan na yanke hannu su aga ga kan cewa dan ganin kyan mutum har su yanke su ba san sun yanke hannun su duk wayannan ayoyi ne da suke nuna kan cewar hakika abinda annabi Yusuf gaskiya ya faɗa akan gaskiya yake kuma ita matar al'aziz ita ce wadda take ta neme shi akan kansa to bayan duk sun ga waɗannan ayoyi sai ra'ayi ya bayyana a gare su wanda yake nuna kan cewa kenan an yi shawara an tattauna sannan aka ɗauki matsaya menene wannan matsayar suka ce wallahi za su kulle shi a cikin kurkuku har wani lokaci fa'idar faɗar har wani lokaci wato cewar in aka sa shi a kurkuku zuwa wani lokaci ba a matsayin uku ba don a nuna kan cewar don wato zuwa wani lokaci mutane za su manta da batun domin in aka kyale shi ba a tsare shi ba to tun abin da ya faru da waɗannan mata za a so ma yaya ta magana cewa ai matar minista gashi ta je ta ba da kanta ga gabaran gidanta shi kuma ya ɗauki kansa wato wannan sai ya zamanto kaskanci ne ga ministan tunda an kaskanta iyalinsa saboda haka suka ce abinda kawai ya kamata a yi sai a yi rufa-rufa sai a yi rufa kamar da yadda kuka san yadda sha'anin masu mulki suke yi da ɓoye al'amari da nuna ma jama'a cewa al'amarin ba haka yake ba kun san su gwanaye ne mm-hmm. musamman yan yan social media irin su su siyasa an san irin abin da za a gaya mutane a ɗauke hankalinsu daga hakika eh, to irin wannan suka yi bayan sun ga gaskiya amma suka ce kun ga abin ne ya kamata a yi wai irin wannan ai kasan shawara ake ai brainstorming wannan ya kawo ra'ayinsa wannan ya kawo ra'ayinsa a in muka ce kaza fa a a kaza za mu ce to shine aka ce summa bada lahum haka Allah ya faɗa sai ra'ayi ya bayyana a gare su to kun ga wannan ai sifa ce eh, ra'ayi bayyanar ra'ayi sifa ce da take nuna wato gazawar dan adam tunda duk da shawarar da suka yi da binciken da suka yi ga abin da suka kai ya zuwa gare shi abin da suka yi zuwa gare shi ƙarya ne da kuskure to ta yaya za a sifanta Allah da wannan sifar kamar yadda yan shi'a suka yi daga cikin aƙidun shi'a akwai aƙidatul bada wannan kalmar ta bada sai dai suka kawo ta da sigar masdari wato akwai abin da yake bayyana ga Allah bayan da ba a bayyane yake ba wato sun dangana ma Allah wato jahilci marigayi akan sani to kaga duk wanda ya wannan itikadin ya kafurta tunda sanin Allah ba shi da farko kadim ne kuma sanin Allah sifa ce da take tsaye da zatinsa Allah mai sani ne tunda ne Allah tun Allah ne tun ba shi da farko to sa ma ba shi da farko Allah ne ba shi da karshe sanin Allah ma ba shi da ƙarshe ba wani abu wanda sanin Allah ba sani ne wanda ya koya ba shi ba a sifanta Allah da ma'arifa domin ma'arifa tana nuna abinda da da baka sani baka zo ka sani amma ana sifanta Allah da ilimi saboda shine sani wanda yake tabbatar sanin abu a hakikanin yanda yake to shi sanin Allah ba sani ne wanda jahilci ya gabace shi ba ballantana a ce Allah yana da bada wani abu zai bayyana a gare shi bayan da ba a bayyane yake ba bal Allah maɗaukakin sarki ya san dukkan abin da yake wanzaje dukkan abin da ya kasance da dukkan abin da da dukkan abin da ya kasance a da da abin da yake kasantuwa a yanzu da abin da zai kasance da abin da ma bai kasance ba inda zai kasance yaya zai kasance to wannan sifa ita tana ɗaya daga cikin abin da ya sa waɗansu malamai suke kafurta? waɗansu daga cikin 'yan shi'a domin duk mutumin da ya yi itikadin aƙidar bada ga Allah jalla wa'ala to wannan ya fitar da shi daga cikin musulunci domin duk wanda ya halatta ma Allah jahilci duk wanda ya halatta ma Allah jahilci zai iya riskarsa ko jahilci ya taɓa riskarsa kafin ilimi to wannan haƙiƙa ya warware sifa daga cikin sifofin Allah ya musanta sifa daga cikin sifofin Allah wanda duk ya kafir duk wanda duk ya musanta wato zatin Allah ko sifarsa ko suna daga cikin sunayensa ko aiki daga cikin ayyukan Allah wannan ya kafirta to wannan na kawo magana ne saboda magana saboda bada'in nan summa badalahum min ba'di ma ra'aw al-ayat kuma wannan yana ɗaya daga cikin uslubin yanda yazo a cikin alqur'ani ba a faɗi me fa'ilin bada ba summa badalahum min ba'di ma ra'aw al-ayat menene ya bayyana a gare su don ai ka sani sannan ya bayyana me ya bayyana a gare su abinda ya bayyana abin ra'ayin da ya bayyana shine ya bayyana a gare su to san suka ce za su kulle shi za su sanya shi a cikin wato kurkuku hatta hin hatta hin ai ya zuwa ga lokaci da wato zancen mutane zai yanke zancen mutane zai yanke to kaga wannan ya nuna wato irin irin karfin irin linzamin mace akan mijinta dan duk wannan duk kaidinta ne ita ta shirya ita ta shirya tace da da tunda ita ce ta yi masa tahdidi tace la in lam yaf'al ma amuruhu la yujjananna in bai yi abin da na umarce shi ba za a sa shi a kurkuku to da kaga project ɗinta ne tsarin ta ne ta zo ta dora mijin nata a akai to aka da yawa kana ganin masu mulki amma ainihin wanda suke mulki matan ainihin wanda suke mulkin matan ne kaga dai yanzu gashi imratul aziz sai ta tsara shi shi sa shef abdullahi a cikin tafsirinsa yace hada'atil mar'atu zawjaha fahtara ridaha fi jini ta yaudar mijinta sai ya zabi ya faranta mata ta hanyar ya sanya shi a cikin kurkuku wal yahsiban nasu annahu al mujrim masujin don ko mutane su dauka ne mai laifin sai aka sashi a cikin kurkuku Don haka ne da aka zo za a fitar da shi annabi yusuf sai ce ka koma ka tambayi shugabanka ne labarin waɗannan matan da suka yayyanke hannunsu saboda bai yadda a fito da shi daga kurkuku a matsayin kan cewa shi mai laifi ba ya hmm. yace zalika an ni lam akhunhu bil ghaib Don ya sani cewa ban haishe shi ba wato a bayan idansa dan sun sa shi a kurkuku a matsayin mai laifi ne to shi kuma yace ba zai fito da za a fitar da shi ce ba zai fito ba sai an tabbatar da kan cewa ba shi ne mai laifin ba har ta zo ta ce ana rawatuhu wa innahu ana rawatuhu an nafsi wa innahu lamina sadiqin ni ne na neme shi kuma shi hakika yana daga cikin magaskata to suka yi wannan ka duba ka gani irin abin da ake ma annabin Allah annabin Allah annabi Yusuf ka duba ka irin bala'in da ya gamu da shi aka raba shi da mahaifinsa aka jefa shi a cikin rijiya aka fito da shi aka sayar da shi a matsayin bawa tare da karamcinsa da matsayinsa da girman matsayinsa ɗan annabi jikan annabi jikan madadin Allah aka sayar da shi a matsayin bawa bayan an sayar da shi an sayar da shi a matsayin bawa ya zo ya fuskanci fitinar uwar gidansa uwar gidansa tana neman sa kuma shi kuma ba shi da yana da iffa yana da tsarewa yana da kame kai abin bai tsaya akan uwar gidansa ba matan gari kuma wato mata manya na gari su ne suka haɗu a kan cewar sai sun tilasta masa yayi abin da uwar gidansa take so sannan aka zo aka tashi a akan alaifin da bai yi ba duk waɗannan jarabobi wayannan bala'ai haka suka zo ma annabin Allah Yusuf sannan kuma daga baya kuma Allah madaukakin sarki ya zo ya kawo masa karamominsa iri-iri to dama haka Allah jalla wa ala yake idan ya jarabci mutum ya yi haƙuri to sai kuma Allah madaukakin sarki sai ya shi kyaututtuka iri-iri tun a nan duniya kuma wala ajrul lahi waja wala ajrul akhirati akbar ladan lahira ya fi wannan girma to sannan Allah ta'ala yace ودخل معه السجن قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله inna naraka minal muhsinin Allah ya ce wa dakhala ma'ahu sijina fatayan sai waɗansu samari biyu suka shiga kurkuku tare da shi qala ahaduhuma dayan su sai yace inni arani a'siru hamra ni nayi mafarki na ganni ina tatsar giya wa qala al-akhar ɗayan kuma yace inni arani ahmilu fawqa ra'si khubza ni na yi mafarki na ganni ina ɗauke da gurasa a kan kaina ta'kulu tsairu min wato tsuntsaye suna caccakar gurasar wato suna caccakar gurasar da da ya ake cewa bakin tsuntsu da bakin su <laughs> bakin tsuntsu hausawa akwai kalma dai da ake cewa bakin tsuntsu suna koto koto daban ne ai da ƙasa ne suna caccaka suna caccakar gurasa tsaga da caccaka duk abu ɗaya suna caccaka daga cikin wannan gurasa shi mafarkin da yake nan suka ce na bina bi ta'wili ba mu labarin fassarar wannan mafarki inna raka minal muhsinin mu haƙiƙa wallahi muna mu haƙiƙa ɗalle muna ganinka daga cikin wato managarta daga cikin mutane wanda suke nagarin wato masu nagarta Allah ya ba da labarin wannan kisar domin wato ya nuna mana irin abinda Allah maɗaukakin sarki ya yi ma Yusuf kyauta da shi ya ce mutane kuma ya zamanto shi ne sanadiyar abinda zai sa ya samu karamar da Allah maɗaukakin sarki ya ba shi inda dai tsarin Allah yake sai ya sanya lokacin da zai shiga kurkuku da za a kai shi kurkuku to waɗannan samari biyu suka shiga kurkuku tare da shi ɗayansu da suka shiga sai suka ga alamun nagarta tare da annabi to malaman tafsiri suna cewa nagartar da suka gani tare da shi shine yana ihsani yana kyautatawa in ba in wani mara lafiya ne zai tsaya ya taimaka masa in yana cikin wani tsanani ya taimake shi yana zuwa kuma yana kula da mutane to wannan abubuwan da suke gani na kyakkyawan hali shine yasa suke masa firasa suke ganin cewar wanda yake da waɗannan kyakkyawan halin to ai zai zamanto yana da sani saboda kyakkyawan hali yana nuni akan cewar mutum yana da ilimin da yake sanya shi ya danne zuciyarsa domin ya abin da ya dace domin abin da ihsani yake nuna ki duk wanda kaga yana ihsani to haƙiƙa. ya samu rinjaye akan zuciyarsa saboda shi san rai ba abin da yake dora ka akai illa barna illa ta'adi illa san kai da da sifofi waɗanda suke marasa kyau na haɗama da handuma da san kai da ƙyashi da gaba duk wannan abubuwa ne waɗanda suke san rai abin yake ɗora yake ɗora mutum a kai kenan to wanda aka ga ya fi ƙarfin zuciyarsa wanda aka gan shi da kyawawan ɗabi'u na haƙuri na taimako na rahama na kyauta to wannan dalili ne akan cewar wato yana da ya fi ƙarfin zuciyarsa kuma abinda yake taimakon mutum ya fi ƙarfin zuciyarsa ilimi mai haske ilimi wanda yake ya shi ya aiki to wannan wato kyakkyawar ɗabi'a alama ce ta cewa mutum yana daga cikin mutanen kirki in kuma yana daga cikin mutanen kirki to fa sunnar Allah ta gabata cewa mutane waɗanda suke masu kirki to Allah madaukakin sarki yana ba su ilimi na basira yana ba su basira kaga kan cewar hukuncin su da abubuwan da suke yi ka ganshi yana kan daidai yana kan katari yayin da ya zama to ya fi ƙarfin zuciyarsa to waɗannan alamomi suka gani wanda yake nuna mana muhimmancin kyakkyawar ɗabi'a ita kyakkyawar ɗabi'a ita ce wadda take hatta wanda bai yadda da kai akan addininka ba zai yadda kai kan cewar akan abin da kake a kai hakika abu ne wanda yake na gaskiya wanda wanda a kan kyakkyawar ɗabi'a hatta waɗanda ba su dace da shi a kan addini ko a kan aƙidarsa ba za su san kan cewa kan abin da yake a kai abu ne wanda yake na gaskiya wato da suka ga wannan sai suka ce ka ba mu ka fassara mana mafarkinmu saboda sun danganta fassarar mafarki da sani to kuma abin da suka gani na kyakkyawar ɗabi'a ya nuna musu cewa annabi yusuf yana da sani masani ne to tunda kuwa yana da sani to su ɗaya daga cikin abin da masana suka yi fice da shi a wancan zamanin shine sanin ilimin fassarar mafarki shi ya sa nema shi sarkin garin da ya yi mafarki sai ya ce ya ayyuhal malau aftuni fi ru'yaya ya ku taron manyan mutane manyan yan majalisa wanda daga cikin su hadda malamai ku yi min fatawa ta fassarar mafarki na saboda masana a lokacin ɗaya daga cikin abin da masana a misra kamar yadda Ibn ashur ya faɗa a tafsirinsa kuma ya istimbaɗinsa daga wannan ayar shine cewa mutanen misra sun yi fice wajen sanin ilimin mafarki ilimin fassarar mafarki to su ma da suka ga annabi yusuf da sifar sani da ilimi sai suka ce masa ya yi musu fassarar mafarki ɗin to yayin da suka yayin da suka yi masa wannan suka kaddamar da da wannan sai annabi yusuf sai kafin ya musu jawabi sai ya bayyana musu wata mu'jiza tukuna ya wadda za ta zama to fuda ga ya musu kira zuwa ga tauhidi kafin wato ya bayyana musu fassara mafarkinsa mafarkinsu annabi yusuf sai kan cewa wannan dama ce wanda yake duk haka sifar mutanen kirki suke daga sun ga damar da za su bayyana gaskiya to sai su yi amfani da wannan dama yana ganin wannan sun zo masa da wannan tambayar sai ya ga dama ce ya bayyana musu tauhidi ya kira su ya zuwa ga tauhidi Allah ta'ala ya ce mana قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون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 ya Allah ce, الناس la ya الله kuma يتي annabi Yusuf sai ya ce musu, La ya ci kuma طعام abinci ba zai zo muku ba ku biyu ya ku waɗannan a samari 'yan kurkuku da kuka shiga tare da ni abinci ba za a kawo muku abinci ba turzaqanihi da ake azurta ku da shi wato da ake kawo muku shi abincin 'yan kurkuku lokacin da ake kawa sawawun abincin rana ne ko abincin dare ko abincin safe illa na kuma bi ta'wili face na ba ku labarin fassarar wannan abincin da za a kawo muku wato kafin a kawo muku idan gurasa za a kawo muku da miya zan gaya muku cewa yau abincin ranar da za a kawo muku gurasa ce idan da daddare to za a kawo muku zan ce to za a kawo muku wato wannan ita ce mu'jizar da ya bayyana da ya bayyana musu mu'ujira sai su tabbatar kan cewa haƙiƙa yana kan wani ilimi babba kamar yadda suka ganshi daga cikin muhsinin to abin ya wuce ma inda suke tsammani sai ya zama to yayin da zai fassara musu mafarkin za su rike fassarar da kyau to kuma ya bayyana musu wannan domin ya kaddamar da wato wannan a matsayin shimfiɗa domin ya yi wa'azi ya bayyana tauhidi ya ce zalikuma mimma allamani rabbi illa na ba su kuma bi ta'awili fa na ba ku wa labarin fassarar sa qabla an ya'tiya kuma tun hmm. kafin abincin ya zo muku wato kafin abincin ya zo zan ba ku labarin abin da za a kawo muku zalikuma to wannan wannan abin da na gaya muku wannan sanin da nake da shi da zan gaya muku zan ba ku labarin gaibu abin da bai afku ba da ba ku labarin sa tun kafin ya afku mimma allamani rabbi yana daga abinda ubangiji na ya sanar da ni inni taraktu millata qaumi ni na bar addinin mutane la yu'minuna billah waɗanda ba sa bi imani da Allah wa hum bil akhirati hum kafirun kuma su dangane da lahira su masu kafircewa ne wato bana kafarkin waɗanda suke mushrikai wattaba'tu millata aba'i kuma na bi addinin iyayena sune Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub ma kana lana an nushrika billahi min shay baya baya inganta baya yiwuwa a gare mu mu tarayya da Allah da wani abu zalika min fadlillahi alaina wannan tauhidin cewa ba zai yi mu shirka da Allah ba da wani abu yana daga falalar Allah a gare mu wato mu annabawa wa alan nas kuma falalar Allah ga mutane baki daya walakin na aktsaran nas la yashkuru sai dai mafiya yawan mutane ba sa gode mu ni'imar Allah dan haka sai kaga suna yin shirka to annabi Allah madaukakin sarki ya bamu labarin abinda annabi Yusuf ya kaddamar ma waɗannan wanda suka zo suna fatawa na bayyana mu'jiza akan sunnar annabawa cewa annabawa yayin da suka zo da risala to suna zuwa da aya wadda ayar za ta a matsayin cewa abin da yake faɗa gaskiya ne to shine sai ya gajamar da wannan ayar domin wannan mu'ujiza ce akan abin da za su ci kafin abincin ya zo zai gaya musu ga abin da za a kawo muku bayan da shi da su duk a tsare suke to sai kuma ya ce to wannan sanin da kuka gani to ba wai sani ne wanda yake a ƙashin kaina ba ko koya nai a a'a ubangiji na ne ya sanar da ni a bisa sunnar annabawa na ba sa nuna ma mutane kansu sai dai su nuna musu ubangijinsu sai dai su nuna musu ubangijinsu ya ce wannan in kun yi mamaki a kan wannan to ku sani wannan yana daga abin da ubangiji na ya sanar da ni don su san cewar ga albarkar tauhidi albarkar tauhidi yana sanya mutum ya samu wato ilimi sahihi ilimi ingantacce kamar yadda shi kamar yadda ilimin annabawa yake to kuma koyaushe kun ga annabawa haka suke suna nuna ma mutane Allah kamar yadda ya faru da annabi sallallahu alaihi wasallam da suna dawowa daga yakin Uhud daga yakin Tabuk taguwar ta bata ana ta neman ta aka rasa munafikai suka samu dama suka ce to yanzu wanda yake cewa labari yana zuwa musu daga sama amma ga taguwar ta bata bai san inda take ba sannan ku rinka yadda da shi munafukai suka so ma yada wannan magana sai magana ta magana ta komo kunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ni ba ni da sai yace musu to ku sani fa ni ba na sanin gaibu sai abinda Allah ya sanar da ni ba na sanin wani abu na gaibu sai abinda Allah ya sanar da ni kuma Allah ya sanar da ni inda taguwar take ku je bayan wancan tudun kasar za ku ganta aka je aka ɗauko ta to kaga inda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi mai nuna kansa ne ai kawai sai ya ce o oh, ni za ku ce ban san gaibu ba to ku je bayan ku je bayan wancan tudun kasar ku za ku za ku ganta ka gani sai a ce kai kai wasa da shi to inda ba duniyawi ne dan eh, siyasa ai kaga haka zai ya samu damar da zai nuna kansa to amma annabi sallallahu alaihi wasallam annabin Allah ne haka sai ya nuna ma mutane Allah ya ce ni annabin Allah ne ba na sanin gaibu sai abinda Allah ya sanar da ni to haka ma kaga annabi Yusuf dan kafi ma mamaki su dauki abin shi ne su dauka kamar tabarsa su rinka ganin sa hatta shi wani abun bauta ne sai ya ce wannan yana daga da ubangiji na ya sanar shi ne yana daga da ubangiji na ya sanar da ni to sannan sai ya ta yaya ya samu wannan tunda ubangijinsa ne ya sanar da shi sai ya kawo abin abinda yake wajabta ma abin da yake wajabta ma duk wanda ya san ubangijin nan nasa ya yayi shine ya bar tafarkin shirka ya dauki tafarkin tauhidi sai ce ni na bar hanyar na bar addinin wato mutane waɗanda ba sa imani da Allah wanda ya nuna cewar da shi azizu misra da mutanen misra da su waɗannan 'yan gurhu da suka shiga tare da shi mutanen misra ba akan addinin tauhidi suke ba ba sa imani da Allah wanda yake shine abin da yake tabbas akan aqidar mutanen a ifawa da kuma su kansu kana'anawa waɗanda annabi yusuf da annabi yaqub wato suke makwabtaka da su a cikin sahara ɗin syria a cikin sahara ɗin jordan kafin annabi yusuf aka kawo shi misra da mutanen misra ɗin da mutanen sham a duk a lokacin nan akan addinin shirka suke su aniyun. suna da gumaka masu yawan gaske su ma misrawa haka an ce gumakansu a iri-iri ne duk da yake suna da guda ɗaya da suke ganin shine babban kuma ya rarraba ma kowa aikinsa saboda haka kamar dai yanda a daiwa daga cikin mushirikai kamar mushirikan girikawa suke za su ce akwai ubangijin akwai wanda yake shine na saukar da ruwan sama akwai wanda yake da iko akan tsawa da aradu akwai wanda yake da iko akan soyayya shine yake ba da soyayya idan mace tana son mijinta mijinta baya son ta to wajensa za a je dan a samo mata soyayyan miji saboda shi ubangiji shine na soyayya kowane irin abu da bani adam suke bukata an sanya masa nasa ubangiji to annabi yusuf yace ni na bar na bar addinin mutanen da ba sa imani da Allah kannan kuma su masu kafircewa ne da ranar lahira hikimar tsamo imani da ranar lahira a ambace ta a nan saboda imani da ranar lahira shine yake sanya mutum ya aiki aiki gari saboda in yi imani da ranar lahira ya san za a yi masa hisabi saboda haka ya san idan ya kyautata zai samu kyautatawarsa idan ya mugusta zai samu sakamakon mugustawarsa ba abin da yake sanya mutum ya tashi ya aiki da zai tsaya akan yi daidai ya kyautata ya bar mugustawa ya bar sabawa irin imani da ranar lahira shi yasa Allah ta'ala yake zargin kafirai da suke son su sharholiya a duniya Allah ta'ala ke balil insanu yuri la uqsimu bi yawmil qiyama wa la uqsimu bil bal yuridu al insanu an yabjura amama mutun yana so ya ƙaryata abin da yake gaban sa domin idan mutum ya ƙaryata idan mutum bai ƙaryata lahira ba to duk fajircin da zai yi ba zai ji daɗin yin fajircin ba don yana jin tsoron abin da zai same shi bayan mutuwa to amma in ya ce ma zuciyarsa cewa bayan mutuwa babu komai to shi kenan sai fajircin sa yanda yake so ko kuma in ma da wani abin shi ya yadda ma abin ya zo ya same shi ya fajirci kamar yadda Elon Musk yake faɗa da aka ce masa ya imani da lahira ya ce in dai dan dai ya tsira ne tun da in mafiya in dai azaba za a yi mafiya yawan mutane za a yi musa azaba ya da ya shiga cikin wanda za a yi musa azaba dan yana ganin an ra'ahu staghna dan ya gan shi shi ya samu wadata an ce shi fi kowa kuɗi a duniya saboda haka yake cewa shi bai damu ba a hada shi da kowa da kowa da duk jama'ar da za a yi musa azabar a yi musa azabar hmm, bai san azabar Allah ba to wannan shine ya yasa a cikin alkur'ani sau da yawa ake yin ikitirani ake gwamawa tsakanin imani da Allah da ranar lahira zalikum yu'adhu bihi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir haka za ga Allah yana fadawa in kun kasance kuna imani da Allah da ranar lahira wannan shine wa'azin da Allah yake ma duk wanda ya kasance yana imani da Allah da ranar lahira saboda imani da ranar lahira shine yake zaburarwa ya zuwa ga aiki to bayan ya faɗi cewa ya bar tafarkin mutane da suka kafurta to wanda yake ne dama shiƙin farko na la ilaha illallah shiƙin farko annafi wato alkufuru bi tagut la ilaha to ne yayi ni taraktu lata ƙaumi la nuna billahi wa yawmil akhir na bar wato yi bara'a daga shirka to wannan ba za ta isa ba sai kuma ka ɗauki tauhidi sai ce wata ba su millata bai kuma na bar na bi addinin iyayena to kun ga a cikin nan ya ambaci kakansa da kakan mahai da baban kakansa a matsayin iyaye a matsayin iyaye muna ɗaya daga cikin ayar da malaman barban gado suke hujja da ita akan cewa kaka yana cin gado saboda shi ma matsayinsa matsayin uba ne tun da shi an kira shi an kirawo ya kirawo annabi ibrahim da annabi a aba'i iyaye na maza to wannan su ne waɗannan annabawa su ne suka shahara a cikin al'ummomi a lokacin nan da annabci da risala don haka sai ya bayyana nasabarsa gare su kuma don ya nuna kan cewa asalinsa wato daga asalin mutanen kirki ne kuma duk a cikin halittar Allah babu babu kamar annabi Yusuf da yake da wannan sifa ya zamanto annabi dan annabi dan annabi dan badadin Allah kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace innamal karim ibn al karim ibn al karim ibn al karim yusuf ibn ah, nabiyullah ibn nabiyillah ibn nabi ibn nabiyillah ibn khalilillah yusuf ibn yaqub ibn ishaq ibn ibrahim to sannan sai yace baya gare mu mu taron annabawan nan baya yiwuwa a gare mu mu shirka da Allah da wani abu ko menene shi tauhidi shine muka shine muke akan sa yace wani ya daga cikin falalar Allah gare mu falalar Allah ga annabawa wa alal nas da kuma ga mutane baki daya shine bayyana musu tauhidi idan da babu tauhidi inda babu tauhidi da fa da mu da yan bori ba mu da bambanci da mu da ribatattun boka ba mu da bambanci kaga yanda bokaye suke buga mutane ka ga yanda shaidanu suke buga ɗan adam a sa shi ya sha jini a sa shi ya je ya haƙo kabari ya yanka cikin mamaci ya ɗauki wata gaba tasa ya gatsa ya ci duk dan adam ya wannan duk dan adam ya wannan saboda mai saboda rashin tauhidi to shi yasa ku dole tauhidi ya zama to falalar Allah ne ga annabawa da kuma ga mutane da tauhidi Allah madaukakin sarki ya tsayar da mu daga mu bauta ma mutane kaman mu da tauhidi ne Allah madaukakin sarki ya tsayar da mu daga camface camface da itikadin abinda da babu shi kaga yara sun suna yara a ci a sa musu wani abu shi dodo bayan ba a taba ganin sa ba ba a san menene wannan dodon ba ka rinka jin tsoron wani abu wanda yake babu shi dokon a nuna ma yara Allah a nuna ma yara hisabi da Allah yake yi su yi gaskiya ba don dodo in sun fita zai kama su ba kar su fita da daddare ba wai don idan sun fita da daddare dodo zai kama su ba don in sun fita da daddare ba su ambaci Allah ba akwai wanda za su iya cutar su amma a nuna musu Allah shine mai kariya in suka fita da daddare su bismillah da duk irin waɗannan abubuwa na tarbiyya amma maguzanci ya zo ya sanya ya dakusar da rashin tauhidi to tauhidi duk shine zai mana maganin wannan maguzancin da camface camface amma sai annabi Allah ta'ala ya ce walakin na aksarar nasi la yashkurun amma mafiya yawan mutane ba sa gode ma Allah sai ga suna yin shirka sai ga suna yin shirka wa ma aksarun nasi walau harasta bi mafiya yawan mutane komai kwaɗayin da zaka su ba masu yin imani bane wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun mafiya yawan su ba sa imani da Allah face sun yi shirka wato shirka hadari ce da yawan mutane sai ka ga tana zuwa musu wani lokaci gurgubinta sai ya zo ma mutum yanzu da yawa mutane sai kaga sun fitunu da ganin wannan horoscope nan da ake da ake faɗan tauraro da ranar haihuwa a ce yau tauraro wanda yake tauraro kaza ga abin da zai same shi ga abin da zai same shi ga abin da zai same shi dan adam ya fituru da wannan ba abin da yake so irin yana so ya san gobe da haka ake wasa da hankalin yana so ya san ko abin da zai bashi sa'a da dan ya bi shi da abin da zai kawo masa rashin sa'a dan ya kauce masa saboda haka aka idan aka ce akwai ranakun da ba a tafiya sai ga ya rike wannan yin imani da shi sosai a kakai tafiya ran laraba laraba gana ce ba a tafiya ranar zai ka dauka zai mutum ya ɗauka cewa wannan wani sirri ne da aka bashi wani sirri ne na samun najahi na samun sa'a da samun dacewa duk waɗannan abubuwa na tatsuniyoyi na ƙaryace-ƙaryace da zai mayar da ɗan adam ya zamanto bawan wani abu daban ba Allah ba duk Allah ya tsirar da mu daga falalarsa ta hanyar ba mu tauhidi kuma a hannun annabawa a hannun waɗanda suke su ne fiyayyin mutane duniya ba taɓa ganin kamar annabi ba annabawa babu kamar su su ba malaman falsafa ba ne saboda za a gama ai akwai malaman falsafa girikawa an yi su socrates an yi su aristotle an yi su plato duk an yi su daga wanda yake zai je ya sha guba ya kashe kansa saboda bakin ciki sai wanda zai zamanto duk an kaurace masa mutane sun dauke shi wani watsatse kamar mahaukaci sai kuma wanda duk da hikimar tasa amma hikimar tasa da yake da ita a baki kawai take ba za ka same shi tsarkakakke ba wajen ya fi ƙarfin zuciyarsa amma ka duba sirrin ka duba tarihin annabawa ka duba gashi nan ɗaya daga cikin su muna karantawa wanda ba ba akan addinin sa suke ba suna ganin sa suka ce inna naraka minal mufsini muna ganin ka cikin mutanen kirki to dubi kuma annabi mu sallallahu alaihi wasallam wanda duk wanda ya ganshi yana ganin sa zai duk wanda ya ganshi kamar yadda ana ya ce ba wanda zai ganshi sai dai ya ce idansa bai taba ganin wani gabaninsa ba ko bai taba ganin wani bayansa ba ba a taba ganin kamar sa shi yasa za ka ga hatta kafirai in suna ba da labarin mutane fiyayyin 'yan adam da suka ba da labarin fiyayyin mutane 'yan adam guda ɗari farkon wanda suka faɗa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda ka babu kamar annabawa saboda falalar allah a gare su da tauhidi domin ba wanda ya kawo ma duniya tauhidi wanda ya komai bayar da yanci in ba annabawa ba babu yanci irin da irin yancin tauhidi rabi'a bin amir da ya je fada sarkin rum sarkin farisa ya ce wai sarkin farisa rustum babban kwamandansa an ɗora shi a kan karagarsa matattakala 300 ce kafin a kai kan karagarsa kuma an shimfiɗa shimfiɗa ta siliki jajawur da ita rabi'a bin amir ya tuho da dokinsa tsangalallen dokinsa ya sauka ya taka wannan shimfiɗa ta alharini da takobinsa yana takarta aka yi masa magana cewa ya kake takarta kana bata ya ce kuka gayyace kuka ce na zo in ba kwa sai in tafi da ya hau gaban rustum rustum ya ce masa wai ku me yake tafa da ku ne ya ce mu mutane ne wanda muka zo mu fitar da mutane mu yantar daga mutane daga bautar bayi ya zuwa ga bautar ubangijin bayi mu raba su da wato tari eh, zalincin addinai ya zuwa ga adalcin addinin musulunci mu fitar da su daga tsukin duniya ya zuwa ga yalwar duniya da lahira abubuwa guda uku ɗin nan ya gaya shi ba akan komai ba sai rusun ya girgiza kansa ya san cewa wannan al'amari wato da gaske ake yi tunda duk wani ba abinda yake tabbata duk wani hanya ba hanyar addinan Allah addinin tauhidi ba to akwai bautar bayi maimakon bautar Allah addinin tauhidi addinin musulunci shine yake yantar da mutum daga ya to bawan bayi ya zuwa ga bawan ubangijin bayi saboda haka me ya kai wannan yanci ba abinda ya kai shi yanci boka bai isa ba dan bori bai isa ba wanda yake takama da maita ko ya ce wai akwai wani abu wai maye wai maita bai isa ba wanda yake takama da mulki bai isa ba ba wanda ya isa sai Allah babu abin da yake ba mu mutum babu abin da yake ba mu mutum yanci irin tauhidi shi yasa Allah ya faɗi wannan annabi Yusuf Allah ya ga ya ce annabi Yusuf ya ga ma waɗannan mutane wannan tauhidi falalar Allah ne gare mu mu annabawa da kuma ga mutane sai dai mafiya yawan mutane ba sa gode ma Allah saboda haka mizanin sanin ingancin tauhidi ba shine akan abin da mutane suke akai ba saboda in ka ba abin da mutane suke akai wannan ba zai nuna maka ingancin tafarkin ba zai nuna maka ingancin shirka ba bal shirka bata ce komai yawan wanda suke binta ita kuma gaskiya gaskiya ce komai karancin masu binta kamar yadda wata hudu ba da Sheikh Salih bin yi ya yace gaskiya gaskiya ce komai karancin wanda suke bunta ƙarya ƙarya ce komai yawan wanda suke bunta kuma tutar musulunci a sama take ko an rasa wanda zai dauka zai daga ta tutar kafirci a ƙasa take komai taron da aka yi a daga ta to ba wanda ba wanda da Allah ya ce mafiya yawan mutane ba sa gode ma Allah kar ka ɗauki mizaninka mai mutane suke a kai in ka ce za ka daka abinda da mutane suke a kai za su batar da kai wa in tufai aksar man fil ardi yudilluka an sabilillah in yattabi'una illa banna wa inhum illa ya yakhrusun idan ka bi mafiya yawan mutanen da suke bayan kasa za su batar da kai daga tafarkin Allah babu abinda suke bi face zato kuma kawai suna kintata ne suna yin abubuwansu Ta duba ka gani duk waɗanda suke takama da atheism alhars ne kawai shaci faɗi suke yi babu wani abu wanda suke faɗa na ilimi babu wanda yake magana ta ilimi a ban ƙasa in ba annabawa ba a kan abin da ya danganci halittar Allah da dalilin da ya kawo mu duniya da abin da zai same mu bayan mun bar duniyan nan babu wanda yake magana da ilimi in ba annabawa ba daga wanda zai ce idan an mutu ruhin mutum sai ya dawo a matsayin jaki saboda haka idan abin da ya yi aikin jakai yi saboda haka wata ranka ga jaki ana ta dukansa to da yi wani dan adam ne ya zama da wani dan adam ne jaki shine yanzu aka tashe shi a matsayin jaki ko ya dawo a matsayin kaza ko ya dawo a matsayin alhanzir hmm? kamar yadda da hindus take da da pythagoras ta gani yana daga cikin hukama din greek hmm? Hmm? yana daga cikin masu hikiman greek in hikima tana kaiwa ya zuwa ga gaskiya ta kai ya zuwa ga wannan mana amma kaga pythagoras sa kenan cewar rai wai rayuka na dan adam idan dan adam ya mutu zuwa suke su zamanto wata halitta sai a tashe shi a matsayin wata halitta babu zancen kan cewa za a sake dawo da su a cikin halittar su a musu hisabi wanda abinda annabawa suka faɗa na ilimi shine ya dace da ainihin abinda ake gani na sirrin halittar Allah يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتم أنتم وآباؤكم ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون الله تعالى يتي يا صاحبي السجن واتو النبي يوسف سيتي كو واتو مزونا تاردني أتكين كرسوكو أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ينزئ ينجي متفرقون masu yawa masu wato rarrabuwa da juna ba kansu ɗaya ba khairun su ne suka fi amilla ko ko Allah alwahid wanda yake shi shi kadai alqahar mai rinjaye a bisa komai a bisa kowa kuma wato wannan yayi ya janyo hankalinsu ya so yayi bayan ya nuna musu kyan tauhidi to sai kuma ya nuna musu dalili na hankali yanzu waɗanda za su zamanto iyayen giji da yawa wanda suke kansu ba a haɗa ba a rarraba suke su ne suka fi ko Allah wanda yake shi ne kaɗai kuma wanda yake mai rinjaye abinda zai yi shi ne zai tabbata to tabbas babu wani jawabi illa a ce ai wato babu kamar Allah kamar yadda Allah ta'ala yake cewa daraballahu masalan rajulan fihi shuraka mutashakisun wa rajulun salaman li rajul hal yastawiyan matsala. yanzu Allah ya buga misali mutum ne bawa ya ga iyayen giji da suka yi tarayya a cikin mallakarsa kuma suna fada da juna hmm? shi ne ya fi koko wanda ya zamanto kawai ubangidansa guda ɗaya ne zai rinka in ya ce masa ya yi ya yi in ya ce masa ya bari ya bari amma in yana da iyayen giji da yawa wannan ya ce masa ya yi wannan ya ce masa kar ya yi yaya zai yi kullum yana cikin tashin hankali kullum yana cikin wato personality guda biyu mm, koye wannan koye nan wato kamar kamar wanne da yake cewa lokacin da ya kara aure idan ya zo ya zauna da matan guda biyu wato ko dariya zai yi sai ya tsaya ya auna kar ta nan gefen tafi yawa a zarge shi cewa ta nan gefen ba daidai ba ya rasa yadda zai yi ashe wai ana ai na gama da ma kana zaune ma dariyar da ka yi mata ma ba irin da dariyar da kai mun bace to shine fa irin wannan ke suna to ballantana kuma wanda yake mallakarsa aka yi ba yadda zai yi dole ya biyayya wani ya ce masa kaje wani ya ce masa karkaje ya zai yi da kansa to wannan fa shine misalin iyayen giji waɗanda suke masu wato ma'adudai masu yawa kuma waɗanda suke ba a kan ba kansu ba a haɗe yake ba a rarraba suke su ne suka fi ko kuwa ubangiji Allah guda ɗaya da a ce akwai iyayen giji ba Allah ba shi shi kadai Allah ta'ala ce la fasadata law kana fihi ma alihatun illa Allah la fasadata da a ce akwai iyayen giji ba Allah kadai ba da sama da ƙasa sun tarwatsi wannan kuma dole haka din ne dan ma'anar Allah shine wanda yake wato babu wanda yake shine wanda yake da iko a bisa komai ba wanda zai iya hana shi abin da zai yi to idan akwai idan duk idan akwai Allah biyu kowannensu ba wanda zai hana shi abin da zai yi me zai faru ba abin da zai faru za a tarwatse ne domin samar in ɗaya yace in ɗaya ya ce za a halicci sama ɗaya kuma yace ba za a halicci sama takadirin kuma shine kan cewa kowa fa mai cikakken iko ne ba wanda ya isa ya hana shi saboda haka ya za a yi kenan za a samu sama za a samu halittar ba za a samu ba ko kuma ce ga yadda ɗaya yace ga yadda za a yi ɗan adam ɗan adam kafa biyu zai tafiya rinka tafiya ƙyam a sama ɗaya kuma yace a'a ɗan adam rarrafe zai rinka yi ya za a yi to shine wannan dalili na hankali kuma kun ga wajen sifanta Allah da alwahid wanda yake shi shi kadai wanda yake nuna cewar irada sai ita ce mai tabbata alqahar wanda yake kuma mai rinjaye to sannan sai kuma ya yi musu wa'azi akan ruguza shirka ya yace mata a min dunihi illa asma'a ba abin da kuke bauta mu ba shi ba illa sunaye sammaitumuha antum wa aba'ukum da kuka sanya musu sunayen da ku da iyayenku ma anzalallahu biha min sufan Allah bai saukar da wata hujja akan ta ba akan waɗannan sunaye wato duk wani wanda ake bauta mu ba Allah ba wani gunki kawai suna ne aka bashi ba wai Allah bane suna ne kawai aka bashi aka ce masa tsumburbura aka ce masa lata aka ce masa manata aka ce masa hubal aka ce masa wane aka ce masa duk sunaye ne amma ba wai babu waɗannan musammayat babu wani abu shi lata babu wani abu ita tsumburbura kawai sanya musu sunaye aka yi da ku da iyayenku kamar yadda annabi Yusuf ya ce musu sannan ce inil hukumu illa lillah in dinnan bi ma'ana ma ay mal hukumu illa lillah hukunci a cikin umarni na ibada baya da kowa sai ga Allah wato Allah ne kadai zai yi hukunci yayi umarni a bishi wannan shine tauhidul wato tauhidul hakimiyya Allah shine kadai ya kadaita da yin umarni wanda in yayi umarni dole a bishi to amara Allah ta'budu illa iyya to yayi umarni kada ku bauta ma kowa face shi Dalika dinul qayyim wannan cewa kar abota ma kowa face Allah shine tauhidi to wannan shine addini mai hakke walakinna aktharun nasi la ya'lamun sai dai mafiya yawan mutane ba sa sanin Allah ba sa sanin cewa at-tauhid shine addini wanda yake batutar to wannan a cikin nan akwai kalmar nan inil hukmu illa lillah hukunci na Allah ne kadai wanda yake nuna kan cewa ba a yin ba wanda yake da haƙƙin yin hukunci sai Allah khawari sun yi amfani da wannan ayar suka yi fito na fito da sayyidina Ali suka suka yi masa tawaye saboda ya yarda a yi hukunci tsakanin hukunci tsakaninsa da Muawiya ya tura wakilai suka ce ai hukunci na Allah ne tunda kace wani ya hukunci ba Allah ba ka ce kenan mutane su ma matsayin Allah ne dan haka ka kafurta kuma ka kafurta shikenan dole sai kawai ba zai yiwu ba ka zamanto amirul mu'minin bayan kai kafiri ne suka ce ba za su bi shi ba shine ibn tura musu ibn abbas yake cewa to ku zo ai kun karanta alqur'ani yace musu akan Allah madaukakin sarki ya ce yi hukunci akan sabani tsakanin mace da namiji na aure fab'atu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha ku tayar da mai hukunci daga iyalinta daga danginta da mai hukunci daga iyalinta daga danginsa to kan saɓanin mutane Allah ya ce a ayi tahkim a tura masu hukunci wannan shi ne ya fi ko kuwa kan abin da zai yi sulhu na tsakanin jama'a manya biyu na mu'minai idan Allah ya ce a yi hukunci a kan abu wanda yake bai kai kan saɓanin ma'aurata biyu amma Allah ya ce a yi hukunci to da a yi hukunci wannan ne ya fi ko a yi hukunci akan saɓani da ya shafa al'ummar musulmi baki ɗaya. da yawa suka gane suka dawo da wannan da kuma sauran dai hujjoji da sayyidina ali ya kawo musu to bayan annabi yusuf ya gama kiransu ya zuwa ga allah ya gama bayyana musu wato ingancin tauhidi ya kuma nuna musu wato a rashin ingancin shirka da kuma a muhimmancin yin imani da kuma muhimmancin karɓar umarni daga allah kadai. da kuma bayyana musu to ga umarnin Allah din wanda shine kadai yake da haƙƙin ya bayar da umarni tunda shine yayi halitta wanda yayi halitta shine yake da hakkin tafi da sha'anin halitta to bayan duk annabi Yusuf yayi musu wannan bayanin to sai kuma yazo ya zuwa ga fassarar mafarkin shi to a cikin wannan kun ga akwai tabbatar da cewa fassarar mafarki na daga cikin abin da ilimin annabci ya zo da shi tun daga annabin Allah ne yake yin wannan fassarar mafarki sannan kuma mun ga yadda wato kyakkyawar ɗabi'ar annabi yusuf wadda ita ce ta sanya shi har suka ce inna na raka minal muhsini muna ganin ka daga cikin mutane managarta wanda ya nuna cewar kyakkyawar ɗabi'a ita ce ɗaya daga cikin alamar da zai nuna kan cewar wato wani mutumin kirki ne shi yasa Allah maɗaukakin sarki ya rantsi da kan cewa akan annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yana kan kyakkyawar ɗabi'a wa innaka la ala khuluqin azim shi yasa duk wanda ya ganshi wannan kyakkyawar ɗabi'ar tasa ita ce babbar aya akan gaskiyar abin da yake da shi akai dan ba za a ga mutum akan kyakkyawar ɗabi'a ba face to ya zama to ƙidarsa ita ma kyakkyawa ce duk wanda gani akan kyakkyawar ɗabi'a wannan ɗaya daga cikin ayoyi ne akan ingancin tafarkinsa da ingancin hanyarsa shi yasa duk wanda ya mu'amala da Annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai taba mu'amala da wani kamar sa ba to gashi to haka dukkan annabawa suke sannan mun ga muhimmancin mu'ujiza a sha'anin annabci da kan cewar mu'ujiza tana daga abin da yake sanya a gaskata annabawa shi yasa annabi Yusuf kafin ma ya fara wa'azin sai da ya bayyana mu'ujiza sai da ya bayyana aya domin zukata sakankance wajen karɓar maganarsa to kuma a cikin wannan haka zalika ya halatta mutum ya yayi makansa yabo a kan kansa akan abin da yake gaskiya domin a ɗauki maganarsa tunda annabi yusuf zai fassara musu mafarki ne to kafin ya fassara musu mafarkin daga cikin abin da ya sai da ya bayyana kin cewa zalika mimma allamani rabbi wannan ya daga cikin abin da ubangiji na ya sanar da ni to raka babu laifi malami idan musamman in yana waje wanda ake ba a san shi ba ba a san iliminsa ba ya kawo abin da zai nuna iliminsa ya cika ba wai cika baki ba in kana karanta musamman yanzu kamar imamu suyuti in kana karanta labarin in kana karanta irin maganganunsa da yake yi za ka san cewa shi baya so a yi wasa da iliminsa baya so a raina iliminsa zai cika bakinsa to cika baki akan sha'anin ilimi idan a makanin da mutum zai bayyana gaskiya ne ana neman sa ba wajen da zai je a yi masa kamalan zirke ba a ce masa bai san mi'ara ba wannan wata ne wanda yake jinjir wata ne sannan a cikin nan kuma akwai inda annabi yusuf ya nuna wato shaidawarsa ga ni'imar da Allah ya masa wanda tana daga cikin sifar annabawa ta godiya musamman da ya ce walakin na aktharun nasi la yashkuru mafiya yawan mutane ba sa gode ma Allah to sanin cewar ni'imar tauhidi ni'ima ce daga Allah wani yana daga cikin wato godiyar Allah jalla wa'ala sannan akwai ah, ya ya tabbatar da cewa shi nasa ubangijin Allah ne zalikuma mimma allamani rabbi sannan ya bayyana sababin da Allah ya masa wannan ni'ima ta bashi wannan ilimi saboda tauhidi ne da kuma barin shirka naka duk wata ni'ima mabudinta wato tauhidi da barin shirka matakin farko na tsoron Allah shine ka ji tsoron Allah akan shirka shine babban mataki na tsoron Allah barin shirka da kuma dai fa'idodi masu yawa lokacin mu ya kure ne to sai mu tsaya anan insha Allah sati mai zuwa sai mu tashi inda zai annabi Yusuf yake fassara wannan mafarkin mu ji kuma yadda kissa ta kare wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in